muryar Amurka daga a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana Kano kuma za a iya kama mu ta Alfa Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fulmi. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma shida ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda rayuwa da yanayin zamantakewa suke a da. muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakuwa da ta gayyato mana mai sauraron barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau dai shirin namu ya dauko wani sabon salori inda za mu tuna da da ko in ce za mu tuna da jiya duk wanda aka haifa a shekarun baya kamar a ce yan shekaran alif ɗari tara da tamanin alif ɗari tara da casa'in yana da wani abin da a halin yanzu gaskiya kusan za a ce ya tsaye ne ba a yi ko in ce yaran yanzu ba su san ma da shi ba to a yau dai wannan zauren namu mun sadaukar da shi ne domin mu tuna da wanda suke wannan tsakanin wa'annan shekarun za su tuna da abubuwa da yawa da kila za su ce dama a ce jiya ta dawo yau to an ce duk wanda ya tuna da bara bai ji daɗin bana ba a cikin zauren namu yau akwai malam babangida abdullahi sai malam abakar garba bala sai mrs madam lara musa gambo sai kuma umu kulsum muhammad nura dukkanin su yan jarida ne muka tara domin mu tattauna mu tunna da jiya domin mu ji yaya yau take tuna ba shi ne roko haka ne haushi ya faɗa mm, to malamai barkan ku da zuwa wannan zaure namu eh daga 80s daga 80s ko daga yaushe aka haife ka 80s har zuwa 90s din shi ma inda ba a shiga millennium da ake cewa wato 2000 da yawanci yaran na yan 2000 2000 ne ba to akwai wani abin da aka yi na al'ada na zamantakewa na cimar mu ma wanda ya zama daban shin bari mu fara dai tukuna kowa yanzu mu za mu tattauna shin da yaya take jiya ji jiya take musamman bangaren karatu zuwa makaranta shirya zuwa makaranta da lokacin da muke da shi to ajiya binta kamar yadda kika yi shirin gaskiya al'amura sun sanja matuƙa akan yadda wannan zamani yake yanzu idan na tuna lokacin da nake zuwa primary school a 80s abin zai bani mamaki alif 1980 eh da 80 eh, da wani abu eh, eh. eh wato in na tuna lokacin makarantar da nake zuwa primary school din muna da asibiti a shi wanda makarantar akwai gidan headmaster akwai wuraren malamar kiwon lafiya ita ma tana da wurin da ake kula da shi wallahi kullum ka je makaranta idan kana da wani matsala za a maza maza a kai ka asibiti a dan baka yan wasu vitamin C in allura ta kama har ma za a iya kwantar da kai asibiti ne mai kyau a wannan lokacin. To wannan makarantar ta kafin ka je da nisa irin makarantar ne na masu kuɗi hamshaƙai kenan mai zaman kanta? Makarantar gwamnati ce. ina tunanin bambanta makarantar masu kuɗi dai da ake a lokacin ba zan ba ta wuce ɗaya zuwa biyu ba su ma ba su da wani tasiri a lokacin saboda makarantar gwamnati an inganta su akwai littafai za a dinga baku textbooks da sauransu ana kyaututtuka akwai lokacin da za a fita ana ba na manta muna firamare za a ce fi e. ana fita irin fiscal fitness din wato za a je a dan yi wasa eh za a fita a yi wasa a girgiza jiki a yi hmm. gurin akwai kullum duk sati akwai kalan wasan da ake yi akwai wasan da za a yi wani lokaci a jera kuma za da mata a ce ke ki zabi wanne ne ke ka zaɓa a cikin lafiya kuma kai ka je ka zaɓa kamar abokiyar wasa dai na ƙarshe sai a masa dariya ya ci azi saboda bai samu wata yi cizon nashi ba ko kuma in mace na ce ba ta samu wani sauri da ya fikin nata ba to irin irin waɗannan abubuwan yanzu babu su wato a lokacin kenan kowa dai dan uwan kowa ne ba wani bambanci a ai ma batun ni dai gaskiyar magana aji ba na iya gane wai wannan dan talaka ne wannan dan mai kuɗi ko wannan ga addinin sa ko wannan ga addinin sa ba iya gane wannan kwata kwata har muka gama primary school lafiya galau rayuwa mai daɗi yanzu abin ba haka ba malama lara za ki tuna da irin bayan an je makarantar nan kisa ana fitowa wasa mm. wato short eh, break in ji tura amma dai a lokacin shon break ma muke ce da shi ko eh, eh, to gashi ba hada ma ba sai head break a lokacin kin san aka fito za a yi wasa ba wani bambancin komai a tsakani sannan akwai abci ma da ake ci da me da me zake tuna a lokacin muke ci ai yanzu da kika kawo ni magana sai na tuna a lokacin abinda na cika son siya a lokacin shine kamar kobo kin tuna alkokobo wa mallaka kobo wai suke ta su kuma hallaka kobo wannan abin da ake da gada a soya shi da suga haka sai na tuna kuma akwai wannan abincin da da muke siya ake ce ma wannan da ake da saki garin suya asa ya jagode gode to lokaci za ki ga cewa idan aka yi break din nan muka ta fita ba abin da nake alala na jenis yanzu wanda wanda ake dan lotsa tsakiyar shi a saka a sa dan mai da yaji akwai yusuf manja aka ce akwai wanda muke wanda yake ogana ne a yanzu a wurin aiki yusuf haranda mayan abin ne yana son da shaka <laughs> to wannan abubuwan nan guda biyu da an bato miki su su ne zan ce miki a kowane kuma ba lokacin ba ba mu kawo abinci daga gida ba amma wannan abin da ya kasan cewa ba ka cika samun shi a gida amma mm. idan aka ana cewa ana buga wannan kararrawan kirin kirin sai ki gamu da gudu sai mu je layi kuma fa lokacin fa layi ake ana kokuwa wa kar fa aka je kaje zai kare mm. to lokaci za ki ga cewa sai mu gudu mu je mu siya mu siya alakubu in alakubu mu muka siyo shi mu dan sa shi daga aljihu aka shi ana dan aji ka ga ana dan ana dan gusura ana dan ba na manta da wannan lokacin kuma zan tuna da kamar maganar da yayi lokacin yace cewa in an fita kamar lokacin wasa din nan ba na manta lokacin za ki ga cewa ba a babu wani bambancin wani ko namiji ba mu san wannan ba lokacin don muna daukan kanmu kamar gaba ɗaya ɗan uwa ne musamman a makaranta saboda akwai tarbiyyar cewa ba wani abin da zai faru so ba a ma wannan tunanin wani sorayi da budurwa kamar hmm. yadda yanzu zaki ga cewa tun daga primary an fara sorayi da budurwa amma lokacin ganin muke kamar mu yan uwan juna ne sai ka ga aka je ka rike hannun wannan ma baka jin ba namiji ba mace ba namiji kuma kowa zai iya tare maka fada in za a zalunce babu wannan a lokacin hmm. har maganan ko addini ko ni a lokacin ma zan iya ce miki cewa lokacin da lokacin da kike sanin cewa wannan addinin ta kaza sai lokacin da in an zo ko CRK kowa ya shiga ajinsa daban kowa sai ya tafi ajinsa to a lokacin mu dan yaranta ma sai ka ga sai ka ce ai wannan aji an cika dadewa sai aka ki shiga wancan ka shiga wancan mun yi wannan ba don ka gani kake duk ɗaya ne dai an dai raba mu ne mm. to kaga abun da muke tuna kenan kuma kullum san ce dama a dawo da wai yo ke ma kina tuna da ina tunawa mm. malam Abubakar Garba Bala a lokacin da kake wannan matakin na gyaranta da sauransu ga makaranta gashin an dawo gida akwai abin da za a yi mm. kila abincin da za a ci kila kayan ma da za a sa kai lokacin ma da ake da su shi wato eh, ba kamar yanzu da ake da wani kayataccen lokaci da yara ba sa samu lokacin da za su yi wasa me za ka iya tunawa wayo <laughs> hada wayo wayo Allah ai wato in ana magana ba a magana ana sallah ba a magana mm. hajji abinta wato da wato ɗan shekarun da muka bari gashi amma wallahi za ka ce kamar yaran yanzu ma duniyar kawai sun zo a makarani wato an ba su a baya an ba su a baya an yi abubuwa da yawa wanda ba za su dawo ba kuma sun tafi kenan duk wannan abubuwan da suke faɗa suke tuna min irin yadda muke kamar da kika faɗa lokaci komai a tsare yake kuma lokacin yana isa za ka je ka tafi makaranta za a yi akwai lokacin da muke kira tara shi ake fara kada mm. a eh, mutuwa ɗari su baban gida su ne masu dawowa gida karɓar naira za mu dawo gida mm. za mu dawo gida a zo a ga gida a ɗan ci abin da aka samu a koma ana buga kwallo ana waye da kwallo dama mm. za a tafi ana ji an yi kafin a koma za a sake buga wannan wasan maza da mata za a raba ta mata suna gada maza suna kwallo duk abin wasa dai na al'ada mm. shi ake yi irin abubuwan nan na ci kamar da ta faɗa a lokacin kusan kuɗin za a baka kuɗin tara da kuɗin wannan short break ne mm. da muke cewa head break eh na biyu wanda shi ne dan takaitaccen lokaci ake ba ku shi dab da za a tashi haka za ka zo ka ci abin da za ka ci har akwai wani gidan biredi kuwa na ku kwarai dab da makarantar mu gidan biredi ne kusan na ma dalibai ne kanshi mm, da me ku fara shi a yana lokacin wannan short break ne mm. an gasa shi gaba ɗaya riyan nan kamshi ya bi daɗi Nigeria, yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Hmm, shi da me kwa fata shi. Ai ana lokacin wannan short break din hmm. an gasa shi gaba ɗaya area nan shi ya bi daɗi. Akwai wanda ba da shiga da sunanta Binta. Da sile biyar. Binta bread. Binta bread. Dan mutsi mutsi na hmm. dan mutsi mutsi. Namu ne wannan bejin Eh zaka je da sile biyar. Za ka ci guda biyu ne. yi da sisi kowanne yake guda biyu ne a ciki za ka siyo za mu sayi irin abin da ake kira kulora dan wani da ake sayi kala kana lokaci ake yawa mm. za ki ganshi an sa ana sa shi a wata dogon leda leda to eh ya shi tsakiya ana wasa kana eh, kamar wani cewa wani shugaban kasa da aka yi da ko kuma wani abu da aka shi ba kunnan wani tsohon shugaban kasa da shi ba za mu ba ba bakin mu ba duk haka ake za mu hada muna ci muna gutsira muna sha abun habba duniya a tafin hannun mu ba magana kuma da suke maganar wai babu mace ba ba ma wannan babu ma kuma a ajinmu akwai wanda yake berabi ne mm. akwai ibo wallahi ba mu sani ba sai bayan mun gama mun tafi uh, secondary school an girma sai da muka kusan gama secondary school kuma muka fahimci cewa wannan ashe ga su ga yaran su amma a kalmar sa ta Hausa ba za ki taba cewa wai shi abin nan akwai wata ba na manta akwai wata kuma ba a nuna bambanci da da a bushe yar ajin mu ce berabiya ce ban san cewa wannan bai ba ce ko sunanta ma bai nuna min cewa wai can tunda abu da dadan mu sai da muka gama secondary school muka muka muka gane cewa ga bambanci dake to umu kulsum bari mu dawo ta bangaren lokacin da muke taso wannan kisa akwai wa'insu irin abinci da ake yi wanda su ne jerin abincin da aka riga aka sani kowane gida duk gida da kika je komin kudin su komin talaucin sa sai dai inda ba za a dora yakin bane ba za a dora ba zaki tuna da irin wa'in abincin da misali da safe mai kika san ana yi a mm-hmm. kowane gida zan iya tunawa sosai ma <laughs> abin da muka san ana yi a lokacin nan gaskiya mafi yawanci koko da kosai ne za a dama koko za a soya kosai ko kuma a yi alale mm. da shi za a karya kuma ko ba baka da kuɗin zaka yi a gida zaka siyo dai a waje to shine dai shine dai akwai waje zaka rika dama tana siyarwa a dame akwai wanda ta rika sai da kullun ka siya kullun ka zo ka dama in kuma kuna da wadata ku jika geran ku ku rinka damawa abin ku a cikin gida shine abincin safe shine abincin safe kuma za yara su sha su sha a koshi a tafi makaranta ana walwala ni na dauka aiki ne akwai wani cutura nan yanzu yaran sai a ce wai kar a ba su za su dinga fitsari ba zai rike musu bacci ba suna bacci to ba ku yi ne mana ku a gaskiya ba ni ba gaskiya ba na kasa gida kaji abu abin da komai da yara kuma yanzu kun kunje suna bacci indimi generation ne mm. zamani ne yanzu ba za su yi shan wannan kokun ba ko ka dama za su sha ba to mu kuma lokacin mu kamar da ta faɗa akwai koko da kosai akwai kunu shine koko da kosai mm. akwai masa akwai waina ba waina eh mm. wasu za su yi dan wake wasu za su yi alli duk irin wannan abubuwa to ai baka faɗi special din ba wato na musamman din dumaman tuwo wayyo wayyo wayyo safe akai Allahu akbar mm. wayyo yan matan yanzu kun su matan yanzu ba sa son yin dumame ba abin da na fi so a lokacin irin duba ai saraki ne da wani da maman tuwo ba balle idan idan akwai kaka a gidan ta dan dake da ta ajiye a gefe mm. ji manguli ka je wa ta dan ji da dawa da dawan na a ciki amma yanzu abin ba haka yake ba matan yanzu da Allah ku dinga taimaka mazajin nan wallahi suna za ku ci an sanyi wallahi za mu ci ni wallahi ina son da ba sa sanyin tuwon ne ma baban gida Eh? bayan da aka gama magana yanzu kun ce ko kuma yana sa yaran ku fitsari ba za ku yi ba indomi za ku ba su ko in ce taliyan nan ta yara taliyan nan ta yara za ku ba su ba za ku ba su eh, kayan gargajiya ba to da rana bayan an sha koko da kosai an sha wanda yawanci sai dai an za dan sake baki a ci waina ko masa da ake cewa ko dan malele ne ko dan mashe akwai mashe shi ma ai wani lokaci da safe suke yi ci a yankin ma akwai wani kwano da ake kiransa koko da kosai ake kiransa saboda yanayin sa yanayin sa yanayin sa mm. zaka iya zuba ba a yi shi kamar kwanan zuba abin koko ba kawai mm. za ka yi zuba kosai an ga kosai a ciki ba laifi ba ne mm. an ga koko a ciki mm. ba laifi ba ne eh, yana ɗaukar abu ne za ki gan shi yana da faɗi yadda faɗinsa ta sama yake haka ma faɗinsa ta ƙasa yake koko da kosai duk wanda yake jihar kano wannan yankin ya san wannan kwanan koko da kosai a da an yi shi. To dodo rana kuma me aka fi ci ne a lokacin da za ku iya tana wanda yanzu idan ku sai ku ji hankalin ku ya tashi ina masu yi. tarka a ai abinci da ranar irin ana abincin gargajiya zuwa za a yi dambu eh, wani lokaci za a yi kamar yadda muka faɗa din za a yi yin alal da ranar ma mm. da rana ana yin abin da ake kira dan wake ana yin dahuwa dahuwa shi dahuwa gero ne ake surfa shi za mm. a dafa shi dafa shi ake za a surfa gero a wanke shi sai a zuba wake farko a ruwa, kamar da kuke dafa shinkafa in waken ya ji ya kusan dahuwa sai a bugi ran da shi za su dahu gaba kamar shinkafa da wake na yanzu Kuma dawa da wake dole ka ci wannan daɗi ana sa da mai da yaji eh. da mai da yaji kayan daɗi kuma na samu eh, man gyaɗa man gyaɗa ainihin man gyaɗa da ko da kulli eh. ko da yaji na barkono ba a ba yaro mai kuya ai duk wanda bai ci wannan abincin ba duk wanda bai ci wannan abincin ba kasar Hausa mm. musamman a wajen Allah da annabi kai ziyara akwai na dawa amma na gero shine da ina ga shi yasa Hausa bai tsaya tsaya a bakunan yara ba saboda ba su wannan abin wannan bai na hausa ta tsaya eh, sai magana ya eh. lafiyar mutane ta fi na wancan lokacin da irin wadannan abubuwa to bayan shi wannan da ba da eh, dan wake da mai da yaji saraki gidan kowa akwai shi ga kunun ganye to kaji kuma akwai kunun ganye eh wannan yake masu jego ne a kunun kanwa da ban shine na masu jego mm. kunun ganye shi kunu ne da ake zaki samu yakuwa a ciki zaki samu wake zaki samu gyada za ki samu da kuma dawa ake garin dawa ake dama shi shi ba garin gero ba eh. duk wannan abubuwan suna cikinsa kurin da barku Na ke daɗi goma da na. kwarai da gaske to bayan nan kuma sai ne da ranar da akwai abin da ake akwai dambu akwai dace ko goce akwai fate yawa eh, eh mutanen da nan wuraren gefen nan suna yin fate hakan ne akwai biski biski mm, kanuri suna yi akwai akwai su ma jin kanuri suna da wani abu ake kira tubani akwai tubani akwai dan gauda eh, akwai dan gauda eh, ga kuma fara da nono na na magidanta da za su fita waje su je su sha abu sannan ga kwado kala kala akwai su eh, mace akwai kwadan dogana kwadan rama akwai dan gaya kan shi ta sun samu ne zudu ba kansa dumaman da aka dumaman da babu sauran miya shi ma ana musu da bara ya kai rana da yaji shi ya yawa to za a yi yanka shi mm. sai a sa kuli da man gyada ina tabbatar muku da za a ce amina auna mm. da ita da zara za su ci wannan abun <laughs> gaba ɗayan su turancin su ila bacewa zai da Amina. zai iya bacewa gaba ɗaya su dawo najeriya su zama hausawan gabuliya kowace al'ada kika ɗauka a mm. jihohin mu a kabilun in kika ɗauko abincinsu za zaki ga maganinmu. yana ciki kare lafiyar mu yana cikin abincin mu mm. amma yanzu barin wancan abincin da aka yi muka ɗauki wasu abincin na sinadarai da wanda ake sa mm. sinadarai a ciki shi ne cututtukan mu suna cikin su bayan da ranar muna da gashi nan kala kalan abinci mm. da daren me aka bi mai da hankali a kai karkare shirin namu za mu leƙa filin mu a damagaram na jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bakin da ta gayyato mana da za su gabatar mana da kansu. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shi ne marzazzan malahiya wadda ake soya ta. Marzazzan malahiya wadda akasari a arewa an yin ta wato jihar agadis kenan na farko dai wani gida abin da zake nema ya kasance kina da malahiyar ki al'arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta mantsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta kin murje ta yi limus ta sha mai kina da mai kamar wani irin mai ne ake murje ta da shi eh, mai na girki haka man gyada ko mai na ko man shanu ko dinor wasu habulan gama ana sawa a murjeta man kaɗe a murjeta to da farko abubuwan da zaki nema malohiyaki ga ta a cikin kwano mai kyau a aje a murje ta murzazza sannan ki nemi man ki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatin ɗanye su ne za ki nema ki tanadar a gehe guda da farko uwar gida bayan kin wanke tukunya ki kin hura wuta kin dora abu na farko wanda zaki sa ne mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta he ki sa dan kika sa albasa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji idan kika bi naman nan da tafarnuwa da kayan yaji a cikin eh, tafarnuwa da attarugu bayan kin dake ta kin bishi da kayan yaji sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai yayi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan he ki zo ki yanka tumatir ɗanyen ki in kika yanka tumatir ɗanyen ki kika sa he ki kawo daudawa ki daka ta da puwavron he ki zuba a ciki idan kika zuba zaki ki zan ki soyawa kina soyawa don kai ya kamun olgida ruwa ɗan kaɗan za zuba wanda zai sa Dauda wannan ta bi naman nan kayan kamshi da duk da kika sa su bi nama su gama jikinsu to wannan dan eh, ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa ya kin ga ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ta ga mai yayi kaɗan kina iya ki ƙara saboda ita miyar tana buƙatar mai za ki sa mai wannan maluhiyar taki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare da kin ƙuga wuta ba daman bayan komi ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zai kisa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga puwavuron he watsa daga baya eh tsawon tattasai babba he bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miya ya, ya taso to wannan miya taki idan kika sa tattasan ne he ki rihe ta kika rihe ta zaki ji ta dahu daga ko ina ana jin kamshin ta eh to kin san wani bai bukatan magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatan magi ba suke an sa mandatun wajen soye an sa gishiri wajen soyin nama amma kina bukata eh, in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nake na ba na bukatar magi ne na miki kenan wannan miya taki ta kama jikinta mai ya huto ta yi tana kamshi to wannan miya taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an yi cinta da shinkafa ko kuma ke ce ta da kafa ko tuwon labshi yadda dai kike so amma ita ainihin mahaɗin ta shinkawa ne wannan murzaza malohiya mahaɗin ta shinkawa ne sai ki gani wal gida idan kika yi wannan malohiya murzazza da shinkawa wallahi eh, duk wata jan miya da zaki a gidanki ta kawar da ita tunda malahiya ce miya ce ta kirki miya ce mai daɗi eh, miya ce wadda idan kika diba ba a sa kayayyaki na zamani ba kamar wani tumatiri na gwangwani da ake sawa ko kuma wani tumatiri na leda da za a kawo a sa shi ya shahi kayan galgajiya bale ita wannan malahiya kaya kaɗan ba tare da kin yi kashe-kashen kuɗi ba to wannan malahiya wallahi uwar gida idan kika yi ta to kullum da yara da mai gida za su yi santin hekin musu ita assalamu alaikum murya amurka sunana salamatu amma an sanni da suna sale nusunan daga rastoran nusunan yau za mu gabatar muku da 'yan girke-girke kamar tuwon cartu za mu muku yau in za ka yi tuwon cartu dai za ka samu tukunya ka ka wanke tas ka dora ka samu hatsin ka tiya guda ka surho shi a baka ce a wanke a satin nan ka bada a niƙa ma in an niƙa shi aka yi kamar niƙan gumba za ka zo ka tankaɗe ga tukunyar ka ka za ka ɗora ruwan zahi daidai wanda za ka tuƙa hatsi tiya guda sai ka sa ruwa in ya taho so ka jiƙa kanwa kaɗan ka sa cikin ruwan ya taho tare in na so ka yi talgi talgi a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu da kyau in na so a tuka ban gintsu fashin ki ma hajiya sala kin ce za a sa kanwa kamar kanwar bakar kanwa ko ku kanwa kin san akwai kanwa irin ta agadas eh yauwa to da bakar kanwa ake yi bakar kanwa ta ita ce muke amfani da ita sai a jika ta a tarare ta in an tarare ta sai a zuba ta cikin ruwa ta taho so da ruwa tare da ruwan da kanwarsa ta wasu sai kai talgi in kai talgi amma za ka bar shi ya dahu ya dahu ya dahu sai ya kai ga yana yabkin wannan sai ka tuka sai kuma mu zo wajen miya in ka zo miya kubewa ake mishi kuma kana iya yin shi ma da kowace miya amma dai ka yi shi da miya kubewa za ka samu kasusuwan ka tantakwashi ka siyo ka samu albasarka tumatin ɗanye ta hannuwa ka jajjaga kayan yaji da ɗan maginka da daudawa yanzu kamar na tiya guda za ka samu kamar daudawa guda biyar kasa sa don saboda miya ta yi daɗi ta yi kai kamshi kuma za ka sa ya tahwasa ya tahwasa wannan kashin di abin bargon kashin ya tahwashe a cikin ruwan miya in za ka daka kuɗewarka da mai da mai a miya ba mai a sa mai da mai in na so sai an da dahu da huye da huye da hu sai ka zo ka kada ka daka daka kubewa ka ka kada ta in na so wannan shi tuwon cartin kuma zan dawo ga kan tuwon kan nan can ka tuka shi ya dahu za ka rika sa dan mai kaɗan a koshiya kana sawa kana kwalhe shi kaɗan kana zubi shi a tururuwa haka ka mai kashi kashi don ya samu ya sha iska kai ya damki mm. to kun ji nan mun yi tuwon iya mulmula shi yadda ah. ake mulmula kafa ana an kana so kana mulmula shi ka kulla shi a leda amma mu muna huda shi da mara mara irin na da eh, tunda an ce cartu ai an komo galgajiya mm, a sa eh, mara ake sa mai sai a huda shi mara mara a ajiye shi ya sha iska mm. to tuwon cartun mu kenan sai kamar eh, miya kuɓewai shi wannan kamiya an soya wannan naman da mai da albasa da kamiya an yi su sai a tsaye da ruwan miya ko kuya ne eh to sai an soya mana kuma tun da miyar kashi ce zaka ka wanke kashinka ka zuba ka yanka tumatir ɗinka albasar ka tunda dai an ce cartu an komo a galgajiya ake komin ka ka yanka shi gaba ɗaya ka yi rugub sai ka zuba a tukunya a hada gaba ɗaya ka tarwa ɗan manka kawai sai ka zuba a tukunya ka bar shi ya dahu ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya tafasa in na so ka daka daudau ka sa dan yayi kamshi daudawa a sa biyar ake sa dan saboda tuwon yayi kamshi da a hada da attaruhu da tahornuwa ake dake ta a sa shi ma kashin he an same a taruhu da tahornuwa da kayan kanshi dan miya kar ta yi karni mm. kenan sai a samu a dafar shi ya dahu ya kwaikwayo ya kwaikwayo wannan kashin kuma ka daka wakka sai ka kama shi dai kashi baka san ba ba da ruwa bai ke ba tafshi bai ke kenan ya kwaikwayo ya fara kamshi kamshi sai ka kada miya wakka to kun ji tuwon cartun mu kawai sai ci eh, a zuba ba a sa man shanu a <laughs> ah, to inda man shanu sai a sa tunda yanzu abin duniya komi ya kaura mm. shanu ma ya kaura nonon wannan mi ake ce mishi man shanu ya kaura daga riga kenan yanda ta samu dai a ah, ba a rasa man shanu a riga hajiya salama mu a riga mu akwai man shanu insha Allah ba a sha tuwo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta I'm so bari